sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da tara daidai da ishirin da uku ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha takwas a ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma da muke cikin tafsirin al-misbahul في تهذيب تفسير القرآن العظيم نال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي الله مدوككين سركي مي ساكيا دا الخير ونشيني كسنا أربعين دهدو daga cikin jerin giyan kasusuwan tafsirin ayoyin suratul ahzab da yan gwa manta ba muna bibiyan wasu daga cikin hukunce-hukunce da Allah madaukin sarki yake ɓance annabi da su kuma lokaci ɗaya ake shigo da wasu hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da mu domin inganta mu'amala da kuma al'amarin da ya shafi zaman tare na yau da kullum to har zuwa yanzu ba mu ƙarƙare wannan aya da jin saƙonnin da Allah madaukin sarki ya tattara a cikinta ba lokaci ya ƙure kamar yadda nake fayyace ma al'umma har kullum shine alkur'ani littafi ne da ya kamata a bi shi dikin-dikin a tsanake cikin lura a tsaya a fahimci abin da Allah madaukin sarki yake son ya fahimtar da mu ba wai ai gaugawa ai ta ƙira'a ana tsokalan alkur'ani ta hanyar fassaran da aka so ba ba ga ke fassaran alkur'ani ba jama'a ana bi a hankali ne in din ramadanin zai ƙare muna fassara aya ɗaya matsalan kawai an gani an fahimta falillahi alhamdu an gano wannan da kyau jama'a Allah madaukin sarki ya taimake mu malamai mai to mana ita wancan aya sai mu datsa daga inda muka tsaya a jiya sai mu ci gaba Allah ya sa mu dace a'udhu mina minash rajim <clears throat> min hamzihi wa nafthihi wa nafthi bismillahir rahmanir rahim يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما تشكون آية الله مدوكين سركينا شوى اللاتي حاجرنا معك Allah madaukin sarki ya ce ya halatta ma za ka yi auren 'yar baffanka da 'yar gwaggonka da 'ya na kawunka da 'ya na innanka sai ce allati hajar na ma'aka waɗanda su suke hijira tare da kai yanzu wannan ƙaidi ne kuma wannan ƙaidin ya shafi manzan Allah ne kaɗai kenan da akwai wata daga cikin dangin annabi irin wannan wacce ba ta hijira tare da shi ba to kenan bai halatta annabi ya aure ta ba kun gano wannan da kyau ku domin ƙa'ida ce babba wanda mu muna kanta amma kuma annabi saɓaninta yake a kai yanzu duk wacce ba ta hijira ba to kenan ya nuna ba musulma ba ce to annabi ba zai aure wacce ba musulma ba amma ɗaya daga cikin mabiyan shi kuma idan aka samu daga cikin kafirai yahudu ce ko ba nasariya ƙa'idan ya zama ba ta taɓa zina ba to ita ce in yana da buƙatan aurenta to zai iya auren wannan to amma shi a sha'anin annabi to shi bai halatta ma ya auri irin waɗannan ba to haka waɗanda ma suka yi imani da annabin ba su samu sun yi hijira ba har zuwa lokacin da al'amarin hijira ya zo ƙarshe daga fatahu makka to su ma irin waɗannan mata da ke cikin dangin shi to bai halatta manzan Allah ya aure su ba ga ta dai musulma ce sannan ɗaya daga cikin makusantan shi ce to still cin da ba ta hijira ba tana daga cikin tsolaka to bai halatta annabi a aure ta ba sannan na gaba bayyana cewa dangin shi waɗanda suka yi hijira to ya nuna darajan 'yan uwan annabi da suka yi hijira tare da shi ya bayyana nagarta da kuma martaban imaninsu su hadda Allah madaukin sarki ya fifita su akan waɗanda ba su hijiran ba kinan abin da za ka ga a musulunci an ce a yi ko a bari to akwai hikimomi da yawa ƙarƙashin wannan kawai abin da ya kamace ka shine ka kama ka ci gaba da aiwatarwa ka fahimci wannan hikima ko ko bai kai ga iliminka ko hikimanka ya gano maka ba malaman tafsiri suke cewa annal ma'ana la yahillu laka min hunna illa man hajara ilal madina bai halatta maka ka auri kowace mace daga cikin danginka ba to sai fa wacce ta hijira zuwa madina ne kadai ya halatta maka to yanzu abinda wannan zai fahimtar da mu mafhumul mukhalafar shine kenan wata mace can daban wacce ba ma cikin dangin annabi take ba sai zama bata hijira ba to ita ce min babu aula ya zama annabi ma bai aure ta ba jama'a mun gani yanzu ka'idan an sa ya zama hijira na ciki haka to yanzu wacce ba dangin ba ba ta daga cikin dangin sa annabi ba 'yar baffa ko 'yar kawo ba kuma sai ya zama ba ta yi hijira ba to allah maraukin sarki ya soke magana aurenta da manzan allah mun gano wannan da kyau ko ma'ala ya ce li'anna mallam yuhajir laysa min ula'ik domin duk wacce ba ta hijira ba to ba ta daga cikin wancan gayyan to kuma bari ku ji wannan ka'idan ta shafi annabi ne fa kadai wannan da ba annabi ba zai iya zuwa ya auren shi amma shi annabi an hana to akwai dalilai da yasa aka hana saboda annabi da awa yake yi idan aka bude wannan kofar to sai a waye gari waɗanda ba su da manufan addinin sun zo sun baza riga a cikin addinin kuma samar ma addinin da matsala da cikas wanda manufansu duniya ce manufansu sun raba kafa cikin imanin wasu suna ganin ba za a yi nasara ba ko da ko za a yi nasarar nasarar za ta zama ba wata mai ƙarfi ba ce to wannan yasa suka tsaya inda suke ko kuma suna da yaƙinin za a yi nasara amma dai suna da rauni na su iya su hijiran saboda tsoro ko wani abin da yake da kama da haka to ire-iren waɗannan to bai halatta a shigo da su gidan gwagwarmaya irin wannan ba sai allah maɗaukin sarki ce a auro su dai waɗanda su su ya dire likaurihi ta'ala saboda faɗin allah maɗaukin sarki na amanu wa lam yuhajiru malakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru Allah ya ce waɗanda suka yi imani sai ya zama ba su hijira ba suna can makka masha Allah kuma musulmi ne ko suna can wasu daga cikin garuruwansu inda suke amma dalili cikin dalilai ya hana su yin hijira to ko da kuka hijira kuke madina allah maɗaukin sarki ya katse alaƙanku da su hatta yi hajjuru domin a wancan lokaci hikiman yin hijiran idan muka zo a can gaba za mu zauna mu tattauna ta biddikka da kuma illan da ke matafiyan ɗungurungun ɗanta na ƙin yin hijiran an gane wannan da kyau ko shi sa na dade ina faɗi wa mutane magana da cewa ku rika shigowa ana yin al'amura tare da ku tsayawanku gefe zai rika haifan muku da abubuwa iri-iri ku gaga kaza bi muku daɗi ba ko kuna son ku zo da wani tsari da za a amfana amma an ƙi a saurare ku da abin da ya kun tsaya gefe ba wanda zai yadda ko ya amince da cewa tsayawanku a gefe ba shakka ba ce an gano wannan mai yiwa akwai abin da kuke zargi mai yiwa akwai abin da kuke tsammani mai yiwa akwai wasu dalilai ko da ku ce wallahi babu komi to ku shigo a ido in ba ku a ciki to jama'a akwai matsala an gano wannan da kyau ku, kowace harka yanzu waɗancan da suka ƙi yin hijira ai akwai matsala ne ko ka ce babu ƙur'ani ya maka isharan akwai ta fi sa Allah maɗaukin sarki ce malakun min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru sannan aka sa sharaɗin auren da in ma annabi zai yi da irinsu mai sharaɗin shine sai sun yi hijira za mu tattauna a gaba insha Allahu dalilin haka da Allah ya ce hajar na ma'aka wa ya hata hatamilu taqayyidul hilli zalika za a fahimci cewa halaccin auren irin waɗannan mata da suka fito cikin dangin annabi to ka'idan shine sai sun yi hijira fi haƙihi khasa wannan ya shafi haƙƙin annabi ne kaɗai kun gane in banda annabi a to kowa zai iya zuwa ya abin da zai wa ya addidu qawlu ummu hani Binta abi talibin abin da zai ƙara ƙarfafan wannan fassara shine maganan da ummu hani ta faɗa yar abu talib ce mun gano wannan da ke ko yayar sayyidina ali ce ta ce khatabani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya zo ya nemi aure na fa'atazartu ilaihi sai na gaya mai hanzari akan cewa da Allah maganan auren nan a bari shi kun gano wannan da kyau ku ta kawo dalilai sai ce fa'azarani to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai an sha hanzari na sai bar magana. to bayan da wancan al'amari ya faru ne ma’an zalallahu hazihil aya sai kuma Allah madaukin sarki ya saukar da wannan aya falam uhilla lahu sai ce to ka ma ni bai halatta ya aure ni ba li'anni lam uhajir ma'ahu ce domin ita san bata bi annabi hijira ba duk zaman da annabi ya a garin madina na shekara tara ita tana can maka mata hijira ba sai da ce fakuntu mina tolaka ita ta kasance daga cikin matan da sauran jama'an da annabi ya yafi ma a garin makka ne ya sake su kun gano wannan da kyau ko akhrajahu tirmidhi wannan hadisi al-imam tirmidhi ya fitar da shi wa hadisin hadisun hasanun kuma ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa thumma nusikha shartul hijra halil, tahlil ya yace bayan nan shi ma haƙƙin annabi sai aka shafi wancan sharaɗi na al'amarin hijira kun gani fayyadullu zalika kuma har ila yau wannan yana nuni akan annahu la yahillu nikahi ghairil muslima bai halarta annabi sam sam ya auri kowace irin mace in ba musulma ba ce kowace iri ta yi hijira ko ba yi hijira ba ko ya tsarin ta yake shi annabi sai in musulma ce kadai ya halatta ya aure ta an gano wannan shi shari'a bata hana ka auri macen da ba musulma ba in dai ba mushrika ba ce amma akwai ƙa'idoji na halaccin ƙa'idan shi ne ya zama ba ta zina mutune kirki shi. an gani da sauransu in ko ba haka ba ina baka shawara ka je ka tsaya ka auri 'yan uwanka musulmi ga sunan da yawa a ko'ina Allah maraukin sarki shiryar domin wa qawluhu ta'ala mala ce kuma faɗin Allah madaukin sarki wa mra'atan mu'minatan haka ya halatta ka auri mace mumina in wahabat halin nabi in ta zo ta ba da kanta ga annabi cewa tana son su zaman aure ƙa'ida in aradan nabiyu an yastankihaha in annabi yana nufin ya aure ta to shi yana da wannan daman ta ma ƙa'idan ya sha bamban da ƙa'idan da za a iya mawani shi annabi idan mace ta zo ta ce ya rasulallah ina son mai aure sai ga ta yi mashi to kai tsaye kawai zai ci ne ta wuce gida aure ya riga ya kullu ka kai ko sai ka je ka nemi izini wajen iyaye wali ya ɗaura aure da sauransu shi manzo Allah ba haka ba ne yasa ibn abbas ya ce annabi bai zauna tare da wata mace cikin waɗanda suka zo suka ba da kansu kun gano wannan da kyau ko bai auri kowa a cikinsu ba da kuma wannan ba dalili ne daga cikin dalilai da kuma hakan ba zai iya faruwa ba an gane idan mace ko ita ko wanda daga cikin waliyanta ya ga cewa kai ɗin nan mutumin kirki ne da ka dace kuma ka cancanta ƙalla a ce a yi ƙulla irin wannan zamantakewa na aure da kai ya halatta a je a gayyato ka a ce ka zo ka auruwanci babu dalilin da ya hana wannan an gano wannan sai ƙur'ani ce khalisatan laka wannan dokan ba ta keɓance ka ne kai ɗaya an gane mala ya ce ai wai hillu laka ayyuhan nabi almar'atal mu'mina in wahabal nafsa halaka ya halatta maka ka auri mace mumina in ta zo ta ba da kanta gare ka an ta tazawwaja ha bigeri to kai za ka aure ta ba tare da sadaki ba in shi ita mun gano wannan da kyau ku ba sadaki allah maraukin sarki ya sauke maka wannan wa hazil aya ita wannan aya da Allah madaukin sarki ya saukar tawali fi ha sharfan an gano wannan da kyau ku tana dauke da sharaɗa ne wanda za mu zo mu ci wa qadara wal imam ahmad an sahal bin sa'ad as-sa'idi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ja'adhum ra'atun faqalat annabi ce wata mace ce ta zo wajen annabi ta ce ya rasulullah inni qad wahibtu nafsi laka ta ce ya annabi ni na ba da kaina gare ka mun gane faqamat qiyaman tawilan ta tsaya tsaye cik ta dade yana daga cikin dabiwan annabi in bai san abu bai iya ciya bai su ko abinci ne in bai sha'awa sai dai ya shiru kawai ya ja baki ya shiru to yanzu ga wannan ta zo ta ce tana son annabi kuma a yanayi ba ta yi mashi ba <clears throat> mun gane sau da ba ka'ida ba ne kawai duk wacce ce tana son ga kuma shi kenan kuma ke kana son ta ai ba haka ke ba ka'ida ne da sharaɗi duk wanda ya zo ya ce na son ki ba kuma shi kenan wai kina son shi dole a zaman aure a wannan ba sharaɗi ba ne ta wannan mace da ta zo ta ce tana son annabi sai ta dogon tsayuwa tana jiran ansa kuma ikon allah a cikin abai fa ta zo ta yi a bainan kowa ba keɓe manzan allah ta yi ba an gane wannan ta ce ya rasulallah ni ba gaskiya kai ne kai man faƙama rajulun to sahabai sun san ɗabi'un annabi sun gane shi nan sai wanda daga cikin sahabai sai ya miƙe faƙala ya ce ya rasulallah zawwajni ha in lam ka bi ha haja ka auren man da ita idan kai baka da bukatan aurenta faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama sai annabi ya ce hal indaka min shay'in tusaddiquha iyyahu kana da abin da zaka bata na sadaki kun ji karatu kaga cin da ta zo ta ce ga ta to kuma annabi ba zai mai ta arha ba ya to cin da to ɗauke da ku ta baka nan ba ku kana da abin sadaki to kuma kaga sanda musulunci yake da ƙarfi ke nan musulmi suka yi da su bi dokan Allah yi masu daɗi ko bai ba in yanzu ne haka ya faru misali sai wani ustazi ya ce to ala gafarta in kai baka ciki to fani na shiga sai ta ce yi eh, an gaya maka kai nike so cin da annabi zai hukunci a kanta Allah maɗaukin sarki ya ce duk hukuncin annabi baka da ra'ayi a kai idza qada Allah wa rasuluhu mi amran Ko wani irin al'amari ne an ya qulu sami'na wa ta'ala to amma kana da kudin sadaki bari mu bi ustadin faƙala ma indi illa izari haza kini wannan ban da komi kun ban da wannan kwar jallan da na sa ni ba ban da komi kamar yanzu ka ce kai ni ban da komi sai jallabiya ta na ba don kun gani kaga ashe wannan karan banin ustadi sun daɗe suna yin shi iga yarinya da hadda da ɗan kyallin goshinta kawai sai sa ɗugon ɗan ba na farin neman aurenta kuma bai da yadda zai mun gano wannan ba wanda ya ci ashe je nema aure azumi aka ce yayi dama ka'ida mutum biyu ne in kana da kuɗi ka je ka nema aure in ba ka da kuɗi ka kama azumi gyara ka tsallake aji ka je na gaba ba ne sa ka aure duk wacce ma ta yi karambani ta ganka dan matashi ta ganka dan cakwai-cakwai haka kuma ga karatun qur'ani ga hadisi ga waye ta je tana son ka ka gaya mata gaskiya kai fa yanzu kana marhalan azumi ne ba kai marhalan aure ba gani shi ban da ban da halin yin aure yanzu gaskiya karka yaudari yarinya ka ce wai kana sa ran nan gaba wai idan Allah madaukakin sarki ya hore maka wai za ka yi aure karka sake kai wannan tunanin ka batta mai rabo ya ɗauka kai kuma lokacin da ka samu halin to za ka samu ka irin da ko suka fita isa matasa ku daina yaudarar 'yan mata ku ji tsoron Allah kuma za ku haifi 'ya'yan na ai mun gani. yarinya zo ta kwalla fare a kanka kai ta ja mata rai kai kasan da matsala Allah ku daina wannan abun amma kana da yakinin zuwa lokaci kaza ka gama daidaita za a auren kuma za ta iya jiran ka wannan kuma abu ne daban amma a dai yanzu idan ka ritsa ka ka ce me lissafi za ka ce lissafi bai kawo saiti ba to kawai shi kenan kawai ka ta azumin an gano wannan ko da ka ji wani ya ce an sa mai rana ka ce allah ya sa muku albarka ni kuma Allah da rana na zai tsaya sha uku sha hudu sha biyar zan yi ayyamul biri sannan ga alamin da litini in al'amari ya kamari su ya mu dawud ya su yoman wa ya yoman sai kai ta aiki kawai matsayinka kenan karka shiga matsayin da ba naka ba yanzu ga wannan ustadin ya ce yana son aure an ce kawo wani abu ya ce izari in aka ɗauka aka bata shi ya ɗaura me ko aro zai riƙe a hannun da ko haya kun gane a in aka raba biyu bai ishe ka ba bai ishe ta ba a gano bai kallafa al'amarin aure in yanzu ne kawo kawo ka kawo masu kudi kawo kawo kawo kawo kawo kawo sai ta haɗewa yadda ka san wasu gara Allah shi kiyaye <clears throat> ji illa izari hada faƙalar rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce in a ina tsaita ha jalasta la izara laka cin gabata izarin za ka zauna ba ka da shi kaga annabi yana lura da halin da al'umma suke ciki in mun baka izarin idan mun bata izarinka kai baka da shi Ke sa iyaye ku ji tsoron Allah ku daina kawo su sharɗa waɗanda ba su cikin tsarin Allah da rayuwa a ce wai za a yi aure sai an yi kaza sai an yi kaza waye ce a yi waɗannan abubuwan in ba su ba auren ne jama'a rukuni a aure fa ba su da yawa tun daga 'yan nan an same ta ga manemin nan kuma suna son juna an fa gama sannan sai waliyi sannan sai sadaki sannan sai shaidu sai a siga iyakan shi kenan duk wasu ka'ida za a yi anko wannan ankon ko bannan da yake haifarwa a cikin al'umma Allah ya yawa da shi za a je wani night night night ga yanan wanda iblis ya masu wahayi duk wata harka ne na kashe kudi yi kaza duk ta tatike kan shi ya a gama auren tsaf daukan ɗawainiyar auren kuma daga baya gagare shi sau da iyaye ba ku da tsari ba ku da kan gado kun yadda a yi biki ɗaya rana ya wuce bar wawa da takeici an gane ba kirarin da ake ma wanda ya ɗora mu shi matsala ba kenan wai sallah ya zo dole sai ma mata da yara kayan sallah ba ka da hali kowa ya kora kawai ran da ka samu hali kuma kowa ya yi kaulan wahidan ba wani maganin tsanani yaran ka tara suka ce to kun dai san akan yi ana da hali to bana Allah madaukin sarki bai hora da halin nan ba kowa ya samu kayan shi waɗanda suke da kyau ya goge ya adana don da su za a je idi in kuma kafin lokacin allah ya kawo yanayi to sai a yi amma kada wanda ya ɗaura ma kanshi wahala amma aure ya dinga bibiya yana neman taimako kenan ya dinga bibiya yana neman bashi kenan an dinga tara dangi ana sa masa haraji kenan abubuwa iri iri iri iri a ta yi wai kawai mutum da ya zai aure sai kowa an girgiza aljuhun shi haka kawai wallahi waɗannan abubuwan da yake kuke haifar da bala'in da ke faruwa bayan aure duk mafi aksarin auratayya irin wannan kafin a yi shi ya suma sau da tana shigowa gida sai ce ta zo da fara kafa ta koran mai arziki mun gane komi ya kare mashi ba shi ake bin shi ya shiga ɗaki an gwangwaje da amarya amma kuma ya kasa zuwa kasuwa saboda masu bashi suna nan suna shi me amfanin wannan auren mun gano wannan da kyau ko isa bai da wani amfani kuma bai da kwaliti isa gaskiyan al'amari ba ka tashe shi ba gaskiyan al'amari kamata yi kowa ya san me yake ciki Allah madaukin sarki ya kyauta faltamis shay'an annabi ya ce kai ta shiga zai ka nemo wani abu kun ga maganin da muke gaya matasa ku ana miƙewa ne a je a yi nemi sana'a miƙewa yake a je a nemi sana'a ne ce je ka nemi wani abu amma duk ga matasa nan sun zauna ba sa aikin komi in gaje ka same sai su ce wai su ba samu aikin yi ba ne ƙarya kake yi duk gonakin da ke bayan garinku duk ba wajen aiki ba ne ka je ka samu gandu ka share ka noma ka gani Allah sai ya rufa maka asiri na duk abin da kake son ka yi wai matasa jira suke wai gwamnati sai ta samun ma kowa aiki a wani ofishi gwamnati ba za ta yi ba ya kamata ka gane wannan domin karfinta bai kai ta iya samarwa waɗannan milamilan miliyoyin mutane aiki ba ko ƙasashen da suka ci gaba irin su amerika da sauransu ai ba aiki suke samu kowa ba akwai kamfanoni ma zaman kansu akwai kaza ko kuma kakkumanta kasan ku ba wutar lantarki ba an gane sannan da yawansu aikin soja suke shiga don amerika ta zauna lafiya sai ta ɗibi mutanenta sojoji sai ta kai su garuruwa ta yi musu base base kuma duk inda suka je a jikin ku za a tatsi abin da za a rika biyan su albashi domin aikin kare ku suke yi amma kowa ya jira wai ya gama makaranta ya tara photocopy da cv duk inda ya ji ana cewa to sai kai shi wanda zai ya buɗe abin bai da 'yan uwa kai sai sa'a ne zaka shiga wallahi to amma gona dai ai allah madaukin sarki ya riga ya bayyana sa'anka a kai sai ka je kawai ka ci gaba da hude ta nan da nan sai ga Allah ya maka arziki kuma nan nan na faɗa su kansu manyan da suke rike da ƙasan duk wanda ya gama aikin ina yake komawa gona to don mai kai yanzu ba za ka fara da gonan ba duk wanda ya rage aikin gona da kyau wallahi zai wahala je suna bata mai lokaci sai wata su ba shi kuɗi in kai tsari duk sati sai kai makanka albashi na sama da albashin da za ka ansa a hannun gwamnati duk satin duniya so da dole duk sati akwai abin da za ka tsinka ko ka cira ko ka girba a cikin gonanka da kake kaje ka siyar noma za ka yi ba rani ba damina nan ne wajen sana'anka maduka za ka yi kana huda ko kana noma zuwa za ka yi ka yi rumfa na zamanin abin ya karfi da kujeranka kana zaune kana tsotson kaza kana cin kaza kana duba ma'aikata a je a gyara kaza a a yi kaza awa daya awa bi ka gama abin da za ka yi sai ka tafiyanka lokacin girbi kuma kawai sai ga kudi kawai suna falolowa kamar kana ciro daga atm kama matasa sinki an fada musu sinki an gaya musu sinki an musu gori sinki. malami ku ya sa muku kuma kowa so ke waye sha da kalali ka sha mu gani Allah madaukin sarki ya kiyaye ga da annabi ya je ka nemo la a la she'an ya yaje ya fafutuka bai samu komi ba dawa bai aji ba ai faƙala sai annabi ce iltamis walau khataman min hadid je ka nemo ko da zoben bakin karfe ne falta masa falam ya ji she'an ya je ƙara gwagwarmayan ko bai samu ba kun san dalili ba a fafe gora ranar tafiya yanzu ne bukatan ta taso kuma wai a yanzu ne yake sa ran wa kuma ya samu abin da wai zai wancan aikin babu ba zai yiwu ba shi sa kana son ka kashe kuɗi yau ko to sati uku da suka wuce baya ka tashi ka neme su an gani in ka neme su to yau za ka kashe su hankalinka kwance amma yau kake son ka kashe kuma yau kake son ka je ka nemo su to rana ta faɗi maka baka samu ba ka kashe kudin bai samu ba kenan isa matasa ina ba ku shawara wannan sunnar da muka ce za mu yi ko ku sani addini ba zai yi wa a yi shi hankali kwance ba sai da sana'a Allah kuna yaudaran kanku ne shawaran da nake bayarwa shine kowa ya je a samu gona in kuma ma ba za su baka ba sai da galla ko to ka ci a baka bashin gallan in kai girbi ka biya ka san tsarin da za ka yi kowa ya nemi wannan duk wanda yake da albashin da bai ishe shi ba to shi ma still ya je gona duk wanda yake da sana'a sana'an da bata ishe shi ba shi ma ya je gona in ka taso aiki karfe uku ka je ka duba gonanka ka samu amintacce ya rika maka kaza wallahi za ka zauna cikin aminci da mutunci wala ga yarinya kana bukatan ku zauna zaman aure amma ba ka da yadda za ka yi kayi auren kullum sai ƙaryen yau daban na gobe daban na jibi daban sai ina baka wannan shawarar ka fara da hekta ɗaya ka ga abin da za ta sabon maka nan da wata uku Allah shi kyauta to da ya zo ya ce har zoban ma na bagin ƙarfe bai samu ba فقال nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. sai annabi ya ce hal ma'aka min alqur'ani shay'un shin akwai abin da ka haddace na alqur'ani ko ya yake qala na'am surata kaza wa kaza yace ai sura kaza da kaza na haddace wanda sai ambaci surorin a wani riwaya aka ce suratul baqara ne da suratul ali imran an له sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce zawajtuka ha ma ma'aka min alqur'ani je kana auren ma da ita dan abin da ka haddace na alqur'ani a wani riwaya annabi ya ɗiba mai adadin awoyin da zai haddatar da ita shine sadakinta wannan hadisi imam al-bukhari da muslim ne suka rawaito shi min hadisi malik to bari yi wata gyara akwai wani kuskure da ustade suke masu hamasa an gane hamasa ce kawai ba ilimi ba ne sai a ce wai an yi an za a ɗaura ma wancan aure wai sadakinta riyadu salihina ko sadakinta bulugul marami ko sadakinta sayowar bukhari da sauransu auren in aka yi yayi amma ba haka yake yi ba mun gano wannan wance zan baka aurenta amma sadakinta ka karantar da ita bukhari sadakinta ka karantar da ita bulogul marami ka karantar da ita riyadu salihina haka ake yi domin annabi da ya tashi ai ba cewa kawai ya je ta kira'an shi Idan kuma tana zaune a gida babu komi ba a'a ya koya mata wannan shine sadakin idan har ya mutu bai iya koyar da ita wannan ba to kafin a raba gadon shi to za a kira alaramma ko wani malamin hadisi a ce to mace mai ilimi da ƙwazo da hazaƙa iri kaza an fara koyar da ita da salihi na an kai babi kaza an tsaya to yanzu idan aka ɗauke ka ka ƙarasa koya mata sauran babubbukan da ke ciki a nawa za ka yi ko ta haddace surori kaza na alkur'ani saura kaza ne ba ƙarasa ba to kuma gashi an dakata to yanzu a nawa ne in an ce ka haddatar da ita za ka haddatar da ita sauran abin da ya fada ya ce to gaskiya shi da sai an ba shi uku. a ja nemo wani ya ce ka a sai an ba shi bakwai. a ja nemo wani ya ce ka a shi sai an ba shi hamsin. to aga wane ne tsaka-tsakiya hamsin, ƙasa uku, tsakiya hamsin, sama bakwai, to ɗari. biyar da hamsin za a bata shine cikon sadakinta sannan a raba gadon a gano wannan isa an mutu zai ce biyar da kudi a yi aure kaza sai ku ɗauki wannan almisbahul muniyar ɗan na ce kagan shi ne e to ka koya mata tun daga farko a ƙarshe shine sadakinka to ai ba malami ba ne ka je ka nemo malamin da zai koya mata jama'a bai fi ba ni dai da kaban wannan ka ce in koya mace shine sadakinta gara ka ce in bada miliyan ɗaya in ina da su in bayar sau da aikin aiki ne ba idan ta zo kuma kwanyen baya jafa slow lana ce kaga ran da ka mutu ciko za a mata kenan an fahimta amma Allah da iyaye za su ɗauko wannan ku ta ba zo zauna lafiya ustazi yana zuwa da gigiwa da jan kan shi yana fisga shi gani zai gace ba matsala zan baka aurenta amma da sharaɗin sadakinta za a koya mata riyadu salihi na ta iya daga farko a ƙarshe bulogul maram daga farko a ƙarshe umdul ahkam daga farko a ƙarshe za a koya mata littafin arba'unan nawawi daga farko a ƙarshe za a karantar da ita kitabu tauhid na muhammad dan abdulwahab daga farko har ƙarshe ka ji ko eh to ji ka Allah ya maka albarka ka zo ji ba daura maka aure ka ga daura auren kuma a karanta mu shedu wannan tsabsiji kudin ka kuma ka je kai ta cefa ne da su amma ga ko baka zauna hira da ita ba ai ka zauna zaman biya mata karatu kuma yanzu wannan yan za ka tasa waɗannan littattafai kana koya mata ka gaya man yadda za ta haifi 'ya'ya ta basu ba ta koya masu ba an gane yanzu ka je ka bincika mata da 'ya'yan ustazai su ba sa karatu ka je ka bincika da kyau da su kawai albarkar makaranta suke ci ta ma tsaya ta natsa koya mata karatun ita ba wannan ke gabanta ba ana fara karatun sai ta fara ganin ita fa tana da wata daraja mai darajar ita matan malam kamata ya ta fahimci sanda aka zo za a fara karatu yanzu fa ɗaliba ce daga cikin ɗalibai kana mata tsawa kan wani abu zai daga nemi matan ka ce ba fa ɗaliban ka bace to kaga an samu matsala daga ranar karatun zai tsaya amma in ya san na ƙa'ida ne na sharaɗi ne dole yi mai dole ya tsaya ciki Allah ya kyauta ma'ala ya ce warawa ibn abi hatim an aisha qalat ibn abi hatim ya ruwaito daga aisha ta ce allati wahabat nafsaha lin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wacce ta zo ta ce ga kanta tana son ta auri annabi sunanta khawlatu binti hakim وروى البخاري عن عائشة قالت الإمام البخاري يروي حديث دقى عائشة عائشة كنت أغار من اللاتي وحبن أنفسهن وحبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم aisha ce wala tana kishin waɗannan matan da za a zo ta ce tana son annabi tana da gaskiya tana neman su rage adadi kuma adadi ƙaruwa yake ta yi an fahimta kishi ke damun ta yin ta ji ta faɗi gaskiya ka kenan matan da yawa suna ta yi kenan ko ba laifi ba ne isa duk wanda ke ga ya dace da ɗabi'a da addini mutum ne mai nagarta kuma yana da ayin da za a rike aure karke dai su bice miki dan da rashin kira karen bebe ya bata haka ne suka ce da rashin tayi ga matashi mai mutunci mai addini da kirki kuma ya yi maki sai ki tsaya ki ta nuku-nuku wai kina jiran wai sai ya zo ya taya <laughs> wasa kike yi yanzu aka tunanin shi ma bai kawo wajenki ba sam tunanin shi ya harba ya dawa sai ki san da hanyar da za ki bi shi ma sunna ne waƙulu aishatu ta ce ina cewa a tuhibul mar'ati nafsaha yanzu mace ta je ta ba da kanta irin wannan da ce aure ta falamma anzalallahu ta'ala yayin da Allah ya saukar da turji man tasha'u min hunna wa tu'wi ilayka man sha wa man ibtaghaita mimma azalta fala junaha alayka eh mimman azalta fala junaha alayka qultu ara rabbaka illa sari'un fi hawaka aisha suna tattauna da annabi sai take ci a'a ayan ta sauka kenan dan mm, gata duk abin da kake so kawai sai Allah ya saukar da aya goyi bayan shi su <laughs> annabi yan gatan Allah duk abin da kake so kawai sai Allah ya saukar da aya to har irin wannan ba ka zargin matan mutum a kan shi a gani ita tana da daman ta zauna ta kowane irin tattauna da mijinta haka ne ita kishi ke damunta ta yaya za a ce kowace mace so take sai ta shigo gidan an gani to kuma suna ta ƙara yawa adadi na ta ƙara faɗi ita kuma so take a tsaya nan ko kuma a rage to sai ta sa kishi to ta cikin wannan kishin a ranta sai Allah madaukin sarki ya saukar da turjiman ta sha ta ci a a annabi ka samu shiga wai yanzu duk abin da kake so sai kawai Allah madaukin sarki ya saukar da aya an sa maka hannu a kan shi jama'ar annabi kuna gane wannan Allah madaukin sarki shiryar da وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة وهبت نفسها له أنه بيتبع أوران قوة ما تشاكين سبا أنغاني بيتبع bai taba ba dalilin auren bai kawo ba warawahu ibn jaririn ai annahu lam yaqbil wahidatan min mimman wahabat nafsa halahu ano bai taɓa karɓan wannan kyautan ba wa in kana zalika mubahan lahu ko da yake ya halatta wa makhsusan bihi kuma ya keɓanci annabin li'annahu mardudun ila mashi'atihi domin qur'anin ya ce in aradan nabi an maida abun zuwa ga in ya nufa yana so ya yi ba wai kawai don dace tana son ka da ce ta ai ƙur'ani ne ya faɗa dole ka so ni ta da an samu matsaloli kuwa ke ma duk wanda ya zai ce na son ki dole kyaure aure shi hmm? dole kyaure aure shi ai ba dole ba ne musamman wulaƙancin da mata suke da ana musu sun taba maka ko don wani ya ce gaskiya fa mala tun za ka wuta ta taba ta sa shi a kwada kina ta lallashi ta kyansa haka ne ko na gode <laughs> yaga yayi yi yayi hadisin yi mutuncin ya yi sunnan ga gemu ga ɗagaggen wando ila ma kana kiran sallah da abubuwa iri iri ta mata ce a no no no no no kuma ta ma aka bibiya ba ta da wani dalili kawai dalilin shi ne kawai ba ta ga kaya suna sauka ba ba ka abin yake ba eh na gode <laughs> wata ya ta hana ustazi zaman lafiya kama ƙala Allah ta'ala in aradan nabiyu an ha in annabi nufin aurenta ai in tara zalika in ya zaɓa a yi shi ke nan allah maɗaukin sarki ya buɗe mai ƙofa yana da damun ya je to kuma annabi bai taɓa karɓa ɗin ba amma yanzu kai kana da dama idan wata ustaziya ta ce to masha allah tabarakallah ta ji ta gani kai kuma kaga ta yi shi kenan sai a je a yi فقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين da Allah madaukin sarki ce wannan dama kai kadai banda sauran mu'mini qala ikrima sai malam ikrima to yace ai la tahillu al-mawhuba li ghayrika ita macen da za ta zo ta ce ta ba da kanta ku yi aure to in banda kai to ba ƙari walau an namra'atan wahabat nafsaha li rajulin lan tahilla lahu hatta yutiha shay'an da wata za ta zo da ce ita ga ta aure ta to bai halatta maka ba har sai ka ɗauki wani abu ka ba ta na sadaki waka za ƙala mujahid wa sha'abiyu wa gairuhuma haka waɗannan manyan malamai suka ambata ai annaha in faradatil mar'a nafsaha ila rajulin fa innahu mata da khala biha wajaba alaihi laha maharun mithlaha in mace zai ta irin wannan to har kuka yi auren baka faɗi sadaki ba to bayan tarewa dole a kallin mace irinta nawa ya kamata a bata sadaki sai a ce irinsu yanzu su dubu saba'in ne to kaji abin da ke kanka an gano nan sai gaje ke fafutuka duk abin da ke damuna da matasan nan kenan yanzu da za a ce biya sadaki kaɗai komi an yafi dubu saba'in wallahi ba zai iya samuwa ba ya dinga bibiyan dangi kenan yana gaya masu to an yanke man sadaki dubu saba'in to an yanke maka ina ruwanmu ka je ka biya mana koko me na gaya mana ba ka yake auren ba an so wata an yanke maka sadaki dubu saba'in ka je ka biya mana a kun za abinda yake nema gudunmuwa yanzu duk wanda ka taimaka ma ka biya mai sadaki kai kaza kai kaza abin da ke bayan auren ya fi farkon auren shine ciyarwa da ɗaukan ɗawainiya kai ne za ka ci gaba da yi mashi kawai sai yaro sai zo ya tsaya gaban ka ƙerere wa yana son aure a to ina son kana sa aure ina ruwana na shi ne ƙara ma kai na aure ne don duk wanda bai da sana'a bai tsaya da kafan shi ba ka saki ka goyi bayan shi aka yi aure ko to ina gaya maka ka kara aure in matan ka bi sunan su uku yanzu in uku ne ka ci ga kofa don yadda aka yi ɗawainiyar matan da ka aura haka zai jingina maka wannan kuma kai baka shi ƙara aure ba yana zuwa ya ce aure kawai auna shi gona an gano wannan to ka da jali ne a kasu an gaba shi jali ka ce je trader zai rika ɗiban kayan ƙwallon da makula shi ne na mika mata kan kai haka sun kai shagon ƙasa to kuma ka ce za ka biye ma mata su mata a cikin gida fa ba su san fa abin da ake yi ba don dutsen cikin ruwa bai san ana zufa ba ko ya sani matsalarsu ko ne ta dade tana biki ta dade tana suna har yanzu ba a dawo mata da bikinta ba yanzu ga wannan ya balaga a to zo zo ya aure ya aure ba tunanin abin da zai je ya komo take yi ba ita duk wanda ta kakkai ma abubuwa su yi mai su dawo mata da abinta ko ku zauna lafiya ko kar Allah ya sa ku zauna lafiya ko ku menene ita dai gudunmuwanta ta sani an gano wannan duk wanda bai fahimce su ba ko sai sun kai sun baro shi Allah sarki dan auta ana ga ba dan auta take kallo ba kariya <laughs> ne ba dan auta bane gudunmuwa take gani <laughs> Allah ka shirya da mu to dole sai ka ba ta wani abu mali ce kama bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fil barwa kama yadda annabi akan kan barwa'e binti <clears throat> washik lamma fawwadat yayin da ce irin wancan mufawada fa kamala ha rasulullahi sallallahu alaihi وآله وسلم sallama bi لما misliha lamma زوجها sanda mijinta ya rasu ita ma ta ba da kanta ne aka irin wancan aure kuma bai ambaci abin da zai bada ba na sadaki to kafin a raba gadon sai annabi ya ce a ware mata sadakinta wal mautu wa dukhulu sawa'un fi taqrir al mahar mala yace da saduwan aure da kuma mutuwa to duk waɗannan suna tabbatar da fitar da sadakin mace wa subutun maharil mithil sannan a lokacin za a kalli irinta ne a auna mata sadakinta fil mafawwada ligerin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ga wacce ta ba da kanta ga wani da ba annabi ba mala ya ce fa amma huwa alaihi salatu wassalam amma shi annabi fa innahu la yajibu alayhi lil muwafilil mufawwada shay'un shi komai ba zai bata ba walau da khala biha ko da sun yi tarewan aure anna lahu an yatazawwaja bi ghayri sadaqin wala wali so da shi annabi ya halatta ya aure ba sadaki kuma babu wali wala shuhud kuma ba shaidu kama fi qissati zainab binti jahash radiyallahu anha kama yanda yazo zuwa cikin kissan zainab ɗiyar jahash shi annabi babba fa wanda ma ta bada kanta kun gane wai ita ce kadai zai iya aurenta ba sadaki ba shaida ba wali ba kowa ma cikin mata an ba shi wannan damar yanzu wane ne waliyin zainab su waye shaidun a ina ka ba da sadakin gano wannan ai an gama kawai an wuce wajen su su manzan Allah manya ne duk wanda ya shi ko a guje yanzu ya ce ai haka sai mu ce kai ne dan gidan su waye za a yi biya wani abu ba za a yi ba Allah madaukin sarki ya kiyaye ma'ala yake cewa qala qatada fi qawlihi khalisatan laka min dunil mu'minina يقول ليس لامرأة تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر بحالتا وتتجي تنا صوني أتشوي أوري babu أورا auren ولي ko sadaki ko shaidu ba ba ta da wannan dama illan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ne kaɗai yake da wannan damar kada alimna Allah ya ce ai mun san ma faradna alaihim fi azwajihim abin da muka farlanta masu dangane da al'amuran matansu wa ma malakat aimanuhum da kuma bayansu qala bunu qala ubay ka'ab wa mujahid wal hasan wa qatada wa bun jarir fi qawlihi qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim ay min hasrihim fi arba'ati niswa hara'ir tsaye da maza da aka yi aka ce kakka wuce hudu shi Allah ya san hikiman da ke cikin wannan wani ɗan karambanin bai fada yadda zai yi in ya kai hudun ma ƙarin na biyar zai yi inda an bar mai kofin a buɗe ta gan shi kullum kamar ragowar yaƙi ya fiji bici ya huka ci an gane wani ba abincin ne bai ci ba zillimi ke damar shi <laughs> domin kwakwan kwanye ya karama ce bai ya ɗaukan ma yar magana yar kaɗan ji sai da dame shi an gano wannan da kyau ku to kai gasan kanka idan ka san ba za ka yi ɗaukan gwagwarmaya da tsaniyan mata ba ku ina ba ka shawara ka tsaya da matanka ya karama kai ta ku ta gwagwarmaya hatta kai ka ko ka kai ta shi amma in kai jarumi ne za ka yi ɗaukan gwagwarmayar su ku to babu matsala dai yanzu ka tafi ɗakin can aka bugo kanka aka zo na waje aka bugo ka sai a zo a ganka a dandamalin masallaci ka ya tagumi kai ya za ka yi ce wani lafiya ka ce kawai kiyama kake jiran ta tsaya a kawai daga an tada hankalinka a gida sai a tashin kiyama to ai ko tashin kasuwa ba za a yi ba sai ya ta kai yamma wallahi a in ka san ba ka yi ɗauka wani gwagwarmayin ba in an tambaye ka ya ma da ya ƙare ka ce tafi ƙarfi na kamar gaskiya kawai koko kuma kar ya zama da gasken ba za ka iya ba abokan gasi ta ziga ka ka ce bar ka jaraba a ba a jaraba magana aure kamar kai ne ba za ka shiga rijiya ba ka taba shiga rami irin wannan ba ka ce <laughs> wai bar ka jaraba in kai sa'a ka shiga ko wala sai fito da ke <laughs> Allah sai fito da ke. Ta? da yawan nawa nawa ne za a je su kara aure ba su cancanta su kara ba kuma sai an jawo su <laughs> an fito da su lai kiyaye <laughs> mala cewa mata sha'o min al'ima amma su bayi ku to ka da ka so washtiratul wali wal ma'ar wa shuhud alaihim kuma su wanda ba annabi ba an sa masu sharɗin shaidu da wali da sadaki wa hum al'umma wa ƙarara hasna laka fi zalika falam alaika alayka min ha minhu duk cikin mutane ne yau da kullun gama gari su biya kai kuma an ɗage maka kai la kuna alaika haraj Allah ya kuna alaika harajun saboda kai ya zama da wani damuwa a kanka wa kana Allahu rahima Allah maɗaukin sarki ya kasance mai gafara ne ko mai jin kai ne shi ke da abin da aka yi na kuskure na baya to wannan ya wuce amma yanzu fa sai a ɗauki mataki jama kun ji ka'idan ku to goban Allah maɗaukin sarki ya kai mu to fa za mu tara mata ne a gabanmu mai mace biyu mai mace uku mai mace hudu a zo a yi maganar rabon kwana tab za a yi rabon kwana gobe insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum